ولولا فضل الله عليكم ورحمته wa الله تواب حكيم ba don falalar Allah gare ku ba ya ku mutane da jin kansa ba da kuma kasancewarsa mai karɓar tubar wanda ya tuba cikin bayansa ba ne mai hikima cikin gudanarwarsa da shari'arsa ba da ya gaggauta muku uku a kan zunubanku ya kunyata ku